ban san me tsakanina da malamin nan ba ban san menene ba kawai yana iya kira na ya sani sani gaba ta zagi na kawai to akwai randa da ya kira ni ofis din shi shi ma da same akan wannan wakan na sanata Adamu Aleru shi ma ya kira ni ya ta zagi na ya ce min karuwa ya ce min karuwa banza karuwa yofi ne ina ran ina tallan kaina da sauransu kawai dai ni ma dai haƙuri na bashi saboda me suna gabana babu abin da zan ce kuma makarantar su ne na zo so ya kira ni karuwa wannan kalmar ya banna min rai sosai ni ba zan iya cewa ba amma ina ƙoƙari ga karatuna gaskiya duk wanda ya ce rashin ƙoƙari na yasa aka ma haka gaskiya bai man adalci ba kuma ban yafe masa ba ni kawai abin da na sani babu abin da ke hana ni karatu na waɗanda suke tare da ni ko kuma in ce mates ina sun sani wallahi idan zan yi exam yadda na ɗauki karatu na serious idan zan yi exam wani bi na kan sai da waya na. jama'a masu kallon mu baka da wannan lokaci sannu mu da haduwa a wannan shiri na musamman inda lokaci zuwa lokaci mukan kawo muku tattaunawa da fitattun mutane da waɗanda suke shura a fage daban-daban ko kuma waɗansu da al'amura ya faru game da su a wannan mako shirin namu ya yi babban kamu inda muke tare da ɗaliban nan a rahama sa'idu wadda labarin ta ya karaɗe kafafen sada zumunta a makonnin da ya gabata game da batun kora da aka yi mata a kwalejin koyar da kiwon lafiya ta birnin kebbi da ke jihar kebbi malama rahama barka da shigowa wannan fili yawa barka ina wani yawa barka to wai kar in cika ki da surutu domin mu yi shimfiɗa ga masu kallo kasancewa an ta yaɗa labarai kala-kala game da shi wannan batu naki wasu ce an kore ki saboda tiktok wasu kuma su ce saboda baki ci jarabawa ba labarai dai kala-kala amma dan mai da ke baya wai wace ce rahama sa'idu aka ce ki bada tarihin ki wace ce rahama to jama'a assalamu alaikum sunana rahama sa'idu ni asali na yar ocean state ce amma a kebe aka haife mu a wato zuri kenan local governments na muka tashi na muka yi primary school na muka yi secondary school har zuwa wannan matakin amma asalin ni yar ocean state ce hmm. kuma ni na kasance ɗaliba a kebbi state college of nursing sciences birnin kebbi kuma dai ina ɗan kasuwanci na dai wanda bai fi ƙarfin jiki ba to abinda zan iya faɗa game da ni kenan eh, eh, kasuwancin menene ke mm, ina sai da turaruka ba sai da turarukan jiki na wuta da sauransu da kuma kaya dai na mata riguna kenan eh, da jakuna takalma duka da ina sayarwa amma iyayenki suna da rai ina da ba, ina da mahaifiya duka suna da rai kuma ina da kanne hmm, suna birnin kebbi ne eh no suna zuru ni kawai karatun ne shigo da ni a kebbi amma ni a zuru suke iya, ina da sauran na duka hmm, to yanzu eh, shekara ke nawa ita wannan makaranta to in dai na hada gaba ɗaya shekara na hudu zuwa biyar a wannan makaranta to ya kika fara makarantar? To, na fara College of Nursing a ya 2019 na fara. Na dai zo 2019 ban samu ba, sai na sake dawowa a 2020 sai Allah ya gada rana samu. 2020 dama program din shekara uku ne. dan na zo 2020 ya kamata in a 2023 march ya kamata a ce na gama so saboda dai abubuwan da dai suka gabata abubuwan da dai suka yi ta faruwa sai gane har yanzu gama ba sai next hmm. amma menene ya faru baki gama din ba eto eh na samu repeating ne na samu repeating wanda na yi exam ban shi ba a wannan shekara sai na koma baya so abin da ya sa ban gama ba a wannan shekaran kenan to daga nan kuma menene ya faru eh, to yadda dai kamar yadda na ce na fara a 2020 to gwada na zo a makarantar dai ina dan sai da ban bude shago ba a lokacin kawai ina sana'a na ne a cikin makaranta ina sai da wannan takalma na makaranta wanda ba a samun shi a kebi gaskiya sosai ba a ma samun shi a nan wurin kebi sokoto dai haka ba a samun su sai an tura lagos so na gade ana wahala haka nan sai na ɗauko idean ɗauko su daga can sai in sayar a cikin makaranta so nakan ɗauko su na babana kan sai min su daga can sai ya turo min don wani bi babana bai kan zama wurin mu sosai kullum yana a shirin lagos din nan so shi nake ba kuɗi sai ya su min sai in sayar to a hakan dai na fara rayuwar wani bi kuma abin da ya sa kasuwancin ya shiga raina ah, wani bi sai na jira a turo min kuɗi daga gida wanda ba wai akwai shi bane sosai so sai na fara kasuwanci wanda zai sa ni ma eh, abin nan wanda ba sai na ringa kiran su kowane lokaci ba da abin da ya taso sai na kira su to a hakan dai na fara har na zo na fara wannan social media wanda da ba na yi gaskiya ba na social media gaskiya idan ma na ga wasu friends ina da nake tare da su idan na ga suna yi gaskiya kan ji haushi din kamar bannan lokaci ne nake gani to sai na yi wani bidiyo daya wanda videon ya yi trending sosai ya yi trending sosai fiye da yadda kake tunani duka mawakan nan duka babu wanda bai postin dina ba da arewa bloggers din nan har dai na samu dai wannan bidiyon da ya sa dai mutane suka sani sosai sai na zo kuma sai na fara na ci gaba da yi ina yi kai kai kai to menene kika yi a bidiyon waka ne ni dama content ina waka nake hawa na ji waka ya mun ba wai mutane suna tunanin kamar wani wasu waƙoƙin ina yin su don in samu kuɗi ba ne ko wani a'a idan na ji waka ya mun na kan hau haka nake ah. eh, za mu zo kan magana abin da ya shafi wake-wake da ake ganin ki a TikTok. Eh, kina makaranta menene ya faru a wannan karan da har aka jiyo kanku da makaranta? To, wannan dai karan abin da ya faru a last five months da suka wuce ko six days an ce. Na yi exam, result ya fito ban ba. Ban ba gaskiya. Shine na yi repeating. To dama a makarantarmu idan kai repeat za a kira ka makaranta za ta kira ka ta yi fustin ɗinka asibiti za ka yi wata shida a asibiti sannan ka dawo ka ci gaba da karatu ka jona da set in baya to ni ko da result ya fito na duba ban ci ba sai na kira babana na faɗa mai sai kawai ya ce to Allah ya sauka ya addu'a sai na ce mai ni zan zo gida kafin lokacin da makaranta za su kira ni in zo su tura ni asibiti don a lokacin ni dai ce dai nake tunani to sai shekaran jiya ne ake ce mun mu biyu ne to amma ni dai na sani dai gaskiya so sai na wuce gida to dama dai bana jin daɗi bana da lafiya gaskiya sai na tafi gida je ina ɗin treating ɗin kaina ina ta jiran makaranta su kira ni su ne ke da haƙƙin su kira ni su tura ni asibiti ba su kira ni ba makaranta ba ta kira ni ba so kawai ni ce ma ke kiran sauran ɗalibai waɗanda muke aji ɗaya waɗanda suka wuce ni nakan kira su in ce sun ji an kira ni su ce min a'a sannan kuma suna da numba na makaranta malamai suna da numba na ko da ba su da dole sai ma san aika an bi numba na sai su kira ni su tura da asibiti so ba su kira ni ba har zo na ci gaba da harkoki na wata ɗaya wata biyu wata uku ba su kira ni ba so cikin wata na hudu sai wani malami ya kira ni watan student affairs mu kenan ya kira ni ya ce ana nima na makaranta sai na shirya na tafi ina zuwa ya ce ya yi bincike ya gano bana makaranta for a while me yake faruwa me yi sai na ce mashi E, eh, bana nan ya ce me yasa ya ce na ce mashi an yi min repeating ne sai ya ce a ah, an mun repeating sai na ce ya ce okay to amma me yasa ni ban yi reporting ba tun da ban ga an kira ni ba na ce to gaskiya ban san ana yin haka nan ba sai ya ɗauko min littafin makarantar mu watan logbook kenan wanda dokokin makaranta suna cikin shi sai bani ya ce in karanta mai page kaza in karanta mai page ɗin ya ce so da na karanta inda page ɗin ke cewa idan ɗalibi ya yi sati uku baya makaranta za a kore shi with no reason idan ya yi sati uku with no reason za a kore shi to da na karanta sai ya ce min na ga me wannan shafin ke nufi na ce eh, na ce amma ni ai ba wai ina cikin makaranta ba ne ko kuma ina eh, ina cikin makaranta lectures na goyin ne na bar makarantar ba ko kuma wani abu makamancin haka repeating ne na yi za ku kira ni ku yi postin ina asibiti to ba ku yi ba sai ce to in ba a kira ni ba ya kamata in zo na ce to gaskiya ban san da hakan ba ya ce to babu damuwa zan iya tafiya shi zai yi fodin ɗin wannan maganar to academic office idan ya forwarding ɗin shi ko me suka ce za su kira ni na ce to babu damuwa to ba su ƙara kira na ba dai lokacin na je kuma na ci gaba da harkokina na kula da to a lokacin na riga na bude shago na zuwa shago na ina kula da harkokina to har aka zo sati uku ko hudu da suka wuce sai gashi an kira ni to ko da aka kira ni aka ce min in zo makaranta na je na zuwa sai aka bani query to da aka bani query aka ce in je rubuta dalilin da yasa bana makaranta for all wannan lokacin sai na ce to babu damuwa na je ranar friday ne ko da na je na cika babu eh, sun rufe makaranta sai aka ce wanda mu submitting din shi da yake ba ni ɗaya bace akwai wasu suma wanda suka yi laifi aka ba su kwari so sai aka ce ran mu yi submitting din shi ran muka zo muka yi submitting sai aka ce mu je sai an neme mu so ni kuma na tafi da yake class ɗin da zan juna da su wa'anda na yi repeating da su da wa'anda na repeating da zan juna da su ba sa nan ba su dawo makaranta ba sun yi exam ne sun tafi gida su idan sun dawo dama ya kamata in juna da su so ba su dawo ba sai na wuce kuma ba su ƙara kiran mu ba muna jira muna tunanin ma washe gari za su kira so ba su kira ba mu zo mu ansa query din sai bayan sati ɗaya ne ko biyu sai ga ci an kira an ce mu zo mu ansa query to ko da aka kira babana dai ba shi da lafiya gaskiya ya yi accident accident din ma dai mai tsauri Allah dai ya tsare ni da yake akwai ma waɗanda suka rasu a cikin motan kusan mutum uku mutum biyu dai sauri so sai ya kira ni ya ce in in raka shi in zo mu je a duba mai hannun shi to dama hannun shi babu abin da ya same shi irin sosai din to hannun shi yana dan mai ciwo to ba dai kula ba sai wannan lokacin ya kira ya ce hannun na damun shi da Allah mu je inda za a duba mai an faɗa mai wani bi a Sokoto in zo in raka shi to ni ce babba ba zai yi wa kira karamar ta ya ce ta zo ta raka shi ba ta san komai ba so sai na raka shi muka je Sokoto aka duba hannun ina Sokoto sai aka kira ni aka ce mu zo mu ansa kwairi shoyin karfe goma sha ɗaya aka kira ni na ce to malamin da ya kira ni ina cikin mai bayani kawai sai ya kashe min waya na ita kira kuma bai ɗauka ba sai na faɗa babana sai babana ya ce to ya za a yi kenan na ce ko na koma yanzu an riga an rufe makaranta din sha biyu ne ake rufewa ko na koma an riga an rufe kawai a bari monday zan je to monday kuma sai na shiga school din na sa uniform na shiga na je wurin malamin da ya kamata in je na ce mai ni ce wance an kira kwai don friday ba na nan ga abin da ya faru ga abin da ya faru malamin da ya kawai shi ma da ya ta zagi na yana mun faɗa Yau zai sai na ba shi haƙuri ya ce to yanzu dai kwamiti sun aje fayil ɗina amma in je sai sun neme ni kuma sai na ce mashi da Allah kamar yanzu a yaushe kenan sai ce mun ko gobe ko jibi ko yaushe za su iya kira sai na tafi to ina wucewa ba su ƙara kira ba ba su kira ni ba monday last week ba wannan monday na shekaran jiya ba wancan monday na last week dama class ɗin da zan jona da su ranar suka dawo makaranta ranar suka fara lectures so na shirya da ni yanzu je in lectures daga nan in biya in ga query din ansa ko da na je ma ba mutane a aji sosai da yake ranar farko kasan dama ba a cika zuwa class ba so ko da na je dai ba mutane sosai sai na je an shi query ko da na je ofis ɗin da ya kamata in je ba sa nan ofis ɗin a rufe yake sai na kira wani yayin babana da yake duka abin da ke tafiya yana sane so da na kira shi na ce mashi dadi yau mun fara lectures sannan kuma batun query na je ba su nan sun rufe ya ce to in ba shi minti biyu bare ya waya da su saboda shi ya san su a makarantar to minti biyu da na ba shi da zai kira ne back sai ya ce min to buga abin da suka ce sun ce sun kore ni amma in je in anshi wannan letter na query din in je in ansa sai na ce mai ba bukata ba zai iya zuwa ba tunda san riga sun faɗa maka bari kawai in je sai na tafi sai da na isa gida sai na kira wannan malamin da ya kira ni wancan lokacin ya ce min yanzu makaranta sai na kira shi muka gaisa sai na ce mai malamin ya ce mai na ce an ce an kori ne ya ce mun yi eh. na ce to da Allah ko zan iya sanin meye dalili sai ya ce min to dalilin dai shine wannan rashin reporting da na yi a lokacin da na yi sannan kuma na ban zo na ansa query ba ya ce ma haka na ce to amma na faɗi dalilin da ya sa dalili na farko na wancan rashin zuwa ba ku kira ni ba ku ku kira ni ba ku kira ni ba sannan ba ni ba kowane ɗalibi haka zai yi babu ɗalibin da zai so ko kuma zai ba a kira shi ba kawai ya tashi je wallahi babu shi so ni kuma na san hakan ma abin yake sai an kira ka so ba su kira ni ba ban ba lokacin da ya kamata in koma na koma a ranar da ya kamata in koma na koma suka ce sun kore na ce sannan kuma ishin ban zo na ansa kwari ba na faɗa maka baba na raka asibiti ya ce to sun riga sun yanke hukunci na ce to babu damuwa Allah ya samu dace sai na kashe waya to tun lokacin dai sai gashi ana ta postin da sauransu mutane suna ta kira nasu jin yake faruwa da sauransu to shine kawai dai abin da ya faru akwai wani bidiyon ki da aka gani kina bayani cikin kuka wanda daga nan ne aka yi ta yadawa cewa kamar an kore ki ne saboda tiktok me alakar tiktok da kuma korar da aka yi miki to ni dai abin da ya sa na ce tiktok ne a gaskiya ni ban yi tunanin akwai malami zai iya shiga cikin personal life ɗin ɗalibi ba bayan tunanin haka nan ba kuma bai ma a cikin dokan makaranta bai ciki ba kya ganin watakila saboda ita makaranta ana ba da ilimi ne da kuma tarbiyya eh to haka ne amma ni sannan malamai sun ɗauki ɗalibansu kamar 'ya'yansu eh to haka ne amma ni ai inda a ce yana hana ni karatuna ne to sannan kuma idan ma yana hana ni karatu ba wai korata za a yi ba kamata ya kira ne a faɗa min gashi hmm. sannan kuma bai ma taɓa haɗa ni karatuna ba gaskiya ni wannan bai hana ni karatu. eh saboda a wayewa da mutane kai eh, eh tun ba da labarin yadda aka yi har kika samu cewa kika ji labarin cewa an kore ki da abin da yasa aka ce an kore ki menene hada korar ki da shi dandalin TikTok da kike aiki eh abin ma lokacin kwanakin baya kusan shekara ɗaya zan ce dai yanzu ko da bai kai ba dai kaɗan ya rage akwai wasu malamai biyu kowa dai ya san ina wannan tiktok ɗin a makaranta kowa ya sani so amma wayannan malamai biyun ɗaya ta kira ni tana ta yi min faɗa gashi gashi gashi gashi menene ina waka ina me wakan siyasa kuma wani ne ya tura mata wannan bidiyo din lokacin na yi wani na hau wani waka na sanata adamu aleru wani sanata ne a kebbi state wakan yamin kuma na hau wakan to wakan ya yi trending sosai sosai ma wakan yi trending video din yi trending sorry to a tana gida ne kawai sai wani ya tura mata video din ya ce wannan ba student ɗinku ba ne to irin dai da safe ko da ta shigo makaranta ta sa aka kira ni sai ta kama mun faɗa tana zagi na ne meye meye me na zo ina waka siyasa menene kuma ni ba wai ina yi don siyasa don ina siyasa bane ba na siyasa na dai yi ne kawai ta min kuma na yi kuma eh, ya yi trending ta zo tana min faɗa to bayan ita akwai malamin da shi dama ban san me tsakanina da malamin nan ba ban san menene ba kawai yana iya kira na ya sani ni gaba ta zagi na kawai to akwai ran da ya kira ni ofis ɗin shi shi ma da simtin akan wannan wakan na sanata adamu aleru shi ma ya kira ni ya ta zagi na ya ce min karuwa ya ce min karuwar banza karuwar yofi ne ina ran ina tallan kaina da sauransu kawai dai nima dai hakuri na bashi saboda me suna gabana babu abin da zan ce kuma makarantar su ne na zo so ya kira ni karuwa wannan kalmar ya banna min rai sosai saboda a wannan lokacin na so in yi karan shi wannan malamin na so in sa shi kara kawai ina fita ofis ɗin na kira shi yayan baban nawa da kuma wanda ya haife ni shi mahaifina na kira su na musu wannan bayanin kawai sun ce in yi haƙuri kawai in yi abin da kawai suka ce min kenan to bayan hakuri me zan ce kuma na yi haƙuri ɗin so haka abubuwan suka kama kasancewa shi malamin akwai lokacin da ma ya tashi hana ni exam irin dai kawai dai baya so na dai malamin gaskiya san me yasa amma kin tsakani da Allah menene alaka ki da shi wannan malami wallahi babu komai babu wani alaka da ke tsakani na da shi ba na da wani alaka da shi kawai dai haka dai abin ya zo akwai lokacin da an faɗa mana don dama idan lokacin registration ya yi za a faɗa mana ga lokacin da za mu fara kuma ga deadline ɗin da za mu gama to na zo ana faɗa mana dama kuɗin suna cikin accounts ɗina. na kira babana na ce mashi za mu yi registration kuma ne karan nan ba na da kuɗi da Allah ya tura min wallahi ranar kawai ya tura min kuɗin tun ba a mai maganar za a fara registration ba to ana ran da an ka faɗa wallahi ranar na fara registration insha Allah ko ban zamo ta ɗaya ba zan kasance ta biyu cikin wayanda suka yi registration a wannan lokacin to ko da na yi registration dama idan ka gama zaka je wannan malamin ya maka sainin wannan ya yi sainin to shi wannan malamin gaskiya duk wanda ke saurare na yanzu kuma yake cikin wannan yake cikin wannan makaranta ko ban faɗi sunan shi ba an san shi idan kana buƙatar yi maka wani abu a lokacin ne ba zai ma ba zai ma idan ka je zai kama yi maka wasu abubuwa ko ka je lokacin zai ɗauki kofin shayi ya ca shayi ko kuma ya ce maka lokacin zai fita ka gane irin abubuwan nan to ni lokacin da na je min sanin kawai sai rufe ofis sai fita na je duka malaman da ya kamata su samun hannu a wannan um, wannan registration dina duka sun sa shi kaɗai ya rage mu to yana ta muna ta zuwa yana ta abin din kawai sai na je na aji filin kuma muna gabanin exam ne so ba zai yi bar exam karatun exam dina ba yanzu ina ta bin mutum yana walakanta ni na kai kusan sati biyu na ban sai mun sanin wallahi bai yi ba Sosai sai na je na aji file to ko da na aji file din kuma muka ci gaba da karatu exam ya zo muna ran monday za mu fara exam sai aka zo duk wanda bai yi registration ba ya fito aka kira ashe akwai waɗanda ba su wannan ba kusan goma sha biyar ma aka kira muka fito za mu fara exam aka kira kowa ya fito sai muka bi shi muka je ofis ɗin shi ya ce kada a bari mu rubuta exam kuma lokacin ana lokacin cashless um, policy din nan babu wannan lokacin da ya kare gane to eh, lokacin akwai karancin kuɗi a hannu eh to lokacin cashless policy din to lokacin ne to a lokacin sai kuda da ya zo ya ce ko dukan mu waɗanda ba su yi ba su fito ya kira sunaye sai muka zo muka je ofis ɗin shi to babu ɗalibin da zai so ya rasa exam ɗinsa saboda ba a yi mai signing ba muka zo muna ta dai ba shi haƙuri to akwai wa'anda ma su kwata-kwata ma ba su yi registration ba ba su ma yi ba ko kuɗi ba su biya ba wallahi ni ɗaya ce wadda ya rage mai yaman sanin cikin mu kusan goma sha biyar ɗin nan ni shi ɗaya ya rage mai yaman sanin su kuma sauran daga wanda bai biya kuɗin kaza ba wani ma bai ko fara ba wani fal ɗinsa ma bai gani ba balle ya fara registration wallahi haka ya kidaya kawai ya ce wane da wane da wane su je exam su je su rubuta to daga ni sai wata yarinya bai. bai kira sunan mu ba sai muka tsaya sai yariya ta ce malam ni ina da kuɗi na don dama akwai kuɗin da za ka bayar kafin a maka sayan sai ta ce tana da kuɗin ta sai ya ce ta kawo yayi mata sanin ni kuma sai na ce ni fa sai ya ce man in je duk inda zan samu kuɗi in je in samu ya zo ya min na ce malam babu kuɗi kuma yanzu an ma shiga fefa ya ce shi mai sha ruwan shi da Allah ya fita in ban mai ofis na ce to amma malam me yasa ka bari wa'ancan suka wuce ni ni kadai kai dai ya rage kaman sani me yasa ka bari su suka wuce ni baka yi min sani ba kawai sai ya fara zagi na yace ce amma in insinuating something zan zo in gaya mai aikin shi ne in tafi in bashi wuri to kawai ni ma dai raina ya ɓaci sai na tafi dama na je da niyan ɗauki jakana in wuce ina zuwa zan ɗauki jakana to akwai malamai dai dole sai an yi supervisor da sauransu sai suka ganni ina kuka me ya faru na ce to malam wane ya hana ni in shiga exam me ya faru sai na faɗa musu sai suka ce in shiga idan na dawo idan na fito fefan sai in zo in je duk inda zan samu cash in samu in zo yi mun sign din na je na rubuta exam din kuma ya faɗa ma malamin da ke supervising mu cewa kada a bari in shiga to irin dai malamin yana ta abubuwa irin wayannan abubuwan to kaga ni dai babu wani abu tsakani da shi tsakani da Allah idan akwai zan faɗa to babu wani abu tsakani na da shi kawai dai ban san me yasa baya suna ba amma wani zai ce menene alakar su samun dangantaka tsakanin ki da shi wannan malami da ita wacce malama da kuma alakarsa da su abin da makaranta suka miki kaman ban gane ba wacce rawa ke ganin su waccan malama da kika ce ta taɓa miki faɗa da shi wannan eh. malami sun taka wajen hukuncin da makaranta ta yi miki to kaga ba zan sani ba zan iya sani ba tunda da can tsakanin su ne suka yanke hukunci ba zan iya ganewa ba amma shi dai wannan malamin dai wani ne ya zo da ya faɗa min ya ce eh ya ce bai ji daɗin abin da ya faru ba me me to ka gani ban bi ma sani ba amma ya ce haka in bi ce ba abin da kawai na sani dai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sa wannan abin ya faru hmm. amma ke kina zargin korar da makaranta ta miki tana da alaka da su wannan abin da malamai suka yi miki faɗa kai na tiktok to gaskiya kusan haka ne gaskiya kusan haka ne saboda babu yadda akwai wanda suke yin tiktok a makaranta ina gani a comments wasu suna cewa ƙarya nake yi ai akwai wanda suke yin tiktok a makarantar mu sosai yasa ba a kore su ba to ni ma dai ba zan iya cewa komai akan wannan ba akwai su wanda suke yin tiktok akwai wanda ma suke yi da uniform suna rawa suna mi da uniform ba a taɓa yi musu magana ba sai ni to ban san me yasa ba gaskiya ba zan iya cewa ba to amma ita eh, makaranta amma ya alaka tsakaninki da sauran malaman makarantar gaskiya babu komai lafiya lau nake akasari ma ni ban cika in ka ganni ma admin ko kuma wani abu ya haɗa ni da malami gaskiya babu shi ma gaskiya in ka ganna admin registration ne ni daga makaranta daga na shiga class idan hostel za ne hostel za ne idan zan fita ne zan fita babu ruwana da harkan malami gaskiya babu shi shi yasa wani bi idan aka kira ni aka ce malamin wani na ni ma na in gabana na faɗuwa saboda na dai san babu wani abu ban mm. ban shiga harkokin malamai gaskiya so shi yasa wani bi ma sukan gani ina da girman kai ba girman kai bane kawai ina akwai da wasu abubuwa ne ban san abin da zai hada ni da malami na san kin ga sanarwar da makarantar ku ta fitar kai. kuma abin da ake ta faɗa shine dama ba kya cin jarabawa ɗabi'a ki ce ba kya gane karatun eh, mm. ne gaskiya kan dama kina yin wasa a makaranta ba kya mai da to wannan gaskiya wannan gaskiya ƙarya ne sun min ƙarya san mun ƙarya kuma Allah sai ya isan mun da a ce bana kokari ba zan kai wannan matakin ba gaskiya abin da kawai zan iya cewa kenan inda bana kokari ni kawai abin da na sani babu abin da ke hana ni karatu na wa'anda suke tare da ni ko kuma in ce mates ina sun sani wallahi idan zan yi exam yadda na ɗauki karatu na serious idan zan yi exam wani bi na kan sai da waya na za a iya kiran wanda nake sai ma waya na da shi a tambaye shi ko kuma wanda nake ba ajiyan waya idan ma ba a sayi ba a lokacin da nake son a sayi kan ba da ajiyan waya na sai na gama exam nake karba akwai shi akwai malamin da nake ba waya na idan zan yi exam saboda ba na son abin zai ta amma me yasa kika ka samun sai aka rika mai da ke baya a makarantar to kamar dai akwai abin da na manta wancan shekara 2021 um, second year first semester na yi exam da yake lokacin bana da lafiya don an min surgery kusan su uku ma yanzu haka su uku aka min surgery to lokacin a yi min surgery bana da lafiya kuma an zo za mu yi exam to duk da zamu yi exam din ni kawai sojin ma bai wani abun gana ba bukata dai in yi exam dina kuma na san na yi exam dina na san abin da na rubuta a wannan shekarar mun yi exam na yi receipting wannan normal ne ana receipt kuma ka gyara ka ci mostly masu ɗaya ne na yi clear amma duk saura na kan yi receipting in gyara kuma in ci to wannan yi din na yi sai na yi receipting paper biyu paper biyu ko eh na yi receipting paper biyu na zo kuma na gyara ko da na gyara kawai na ga na way repeat na ga repeating na yi kuka a wannan lokacin saboda na san abin da na rubuta sannan a wannan a makarantar mu idan results ya fito kai repeating ka je da niyya a makar mark wallahi wani problem ne saboda gaba ɗaya ana iya ma sanadiyan haka a nemi yadda za a kori ka makarantar wannan magana za a iya tambayar ɗalibai waɗanda sun kai experiencing wannan abin lokacin da na yi repeating ɗin ban yadda ba saboda na san abin da na rubuta ban yadda ba na je na samu mi wasu malamai guda biyu da wata malama da kuma wani examiner namu na ce mashi ina neman remark saboda ban yadda ba gaskiya da na rubuta ba haka na gani ba kawai abin ita malamin ta ce min why not kuma tsakani da Allah idan aka ce dalibi na bukatar rima a yi mashi saboda bai yadda da abin da ya gani ba ne to amma ni sai suka yi convincing dina akan ai idan na yi idan aka ce a min rimak sai na biya kuɗi kaza zan biya charges sannan za a yi me za a yi me sannan idan ma aka yi remark din ya kasance mark ina bai kai in yi fasin ba na ba su wahala ne to wallahi za su kore ni tun a wannan shekaran aka fara mu wannan to wallahi za su kore ni ita malam ta ce ban je kuma wurin examiner din na kara ce mai hakan saboda ban yadda ba idan aka yi maka repeating maimaitin shekara ɗaya ne akwai zafi idan aka yi maka repeating akwai wa'anda ma wallahi suna suma har yayi leading to yara su mutu akan abin da bai kai ya kawo ba don akwai ɗalibai biyu ko uku da zan ce sun rasa akan hakan so ko da aka yi min repeat din kawai ina tunanin ko me zan yi zan yi ne din in samu abu a duba min dai in ga score dina ban yadda da score din da aka bani ba suka yi ta convincing dina shi ma examiner din abin da ya ce min kenan idan na je na yi remark zan ba da kuɗi kaza idan aka zo aka bincika ba a banci ba aka yi remark din banci ba za su kore ni ne kawai dai sai na kira babana ina faɗa mai babana ya ce to da a yi hakan kada in ma sa wannan a kawai in haƙuri rifitin shekara guda kwana nawa ne kawai in haƙuri in je a hakan wallahi haka na yi haƙuri na yi rifitin wannan shekara amma ni na sa abin da na rubuta ni ba zan iya cewa ba amma ina ƙoƙari ga karatuna gaskiya duk wanda ya ce rashin ƙoƙari na ya sa aka man haka gaskiya bai man adalci ba kuma ban yafe masa ba gaskiya akasari ma ni ka gaskiya ba ma haka bane gaskiya zan da ya ce ina da ilimi ba amma iya kokari na ina yi iya kokari na ina yi to amma menene abin da ya kai ki tiktok ko daga waccan waka da kika ce kin hauta sanatan kuce? a'a wakan da na fara wani waka ne na ruga to waƙan dai ya je viral sosai so shi ma yasa na fara tiktok wannan waka na ƙara eh, mai da kai na ina tiktok sosai da ba na yi gaskiya ba na yi so waƙan da ya je viral ne shi ma yasa mutane suka sanna sosai to daga nan ne kawai na ci gaba duk waƙan da ya min ina hawa kuma ni waƙa cikin minti biyu zan iya da na saurara na ji abin da ake faɗa zan iya hawan shi so wannan ne abin da zan iya cewa akan tiktok ɗina hmm. me da muke wallafawa a tiktok ɗin ne kawai ni ina hawan waƙoƙi ne to waƙan da na ji yaman shi nake hawa bayan shi kuma sai kuma wasu sun ta wallafa cewa eh an ta wallafa cewa wai waƙe-waƙen ne suka fi miki muhimmanci shi yasa ma ke samun matsala a makaranta ba shi bane gaskiya waƙan nan shi kawai dole dai ba zai yi mutum a ce wai karatu kawai ne ya samu gaba ba karatu na is very very important yana da mahimmanci sosai a gare ni saboda shi ne ya kawo ni kebe har mutane suka sani so ba zai yi in zaɓi social media ga gaba da karatu na ba kawai wannan ina yi don jin daɗi ne ko kuma kawai don eh, me zance kawai dai ina yi ne ba wai don wani abu. karatu. yawwa kawai ni ina yi ne ba wai din ya fi min karatu na ba ko kaɗan bai fi min karatu na ba ina da yi ne kawai duk lokacin da na abun nan wasu ma sun ta tambaya cewa wai ya aka yi kika iya waƙoƙin gayu haka da yawa eh to kamar yadda na ce ni waka idan na saurare ta kawai ni idan ta min zan hauta haka nake kawai waka da ta min zan iya hawa kuma da na saurari waka minti biyu yawa zan iya sauraron zan iya fahimta abin da suke cewa da yake nima ina jin yaren zan iya haddace shi ba tare da wani abun nan ba ina jin yaren dai ne akasari shi yasa amma kafin wannan lokaci kin yi makarantar islamiyya insha Allah na yi makarantar islamiyya a wannan alarama da ke riba don kowace local government kenan na yi amma ban yi nisa sosai da ake tunani ba gaskiya ban yi nisa sosai ba gaskiya hmm. akwai abu da aka yi ta yadawa shi ma wasu hotunan ki da yanayin shiga da mutane suka yi ta faɗar maganganu mabambanta a kai na san watakila kin cika da waɗannan eh to wa'annan kawai akwai wa'anda ma an yi postin ɗinsu ni karan kaina bai postin ɗinsu ba saboda ka ga yau kana tare da abokai da sauransu ana zaune wuri guda za ka ga an maka bidiyo ma baka doke shi wani abu ba za ka yi tunanin za a yi postin ɗin shi ba so akwai su da yawa waɗanda na san ni da kaina ban yi postin ɗinsu ba amma ah, yana akwai wani bidiyo da na gani ma wanda muna tare a wannan muna zaune a wannan me ake ce mai shi wani hotel ne da ni da friends dina to ni ban ma san wannan bidiyon ma ban ma taba hitar da shi ba gaskiya na rigan shi ne kawai mm. Mm. ko wasu da aka dan ganin bidiyo da kayan bacci haka mutane suna eh. cewa wai dama ki haji tunda an ga wannan ya kika ji amma mm. eh to na ga wannan shi ma wannan ni na postin din shi da yake wannan kaman na yi ah, ma wani man shafi irin kayan da gyaran jiki haka na yi musu talla ne to bayan na yi wannan tallan to ni dai gaskiya ban ɗauke shi komai ba a wurina ban ɗauke shi komai ba kawai dai abin da zan ce a wannan wurin shine mutane su yi haƙuri akan wannan shiganni ko kuma a wajenmu gaskiya ba komai ba ne gaskiya a yare na wannan ba wani abu ba ne to hmm. amma sai na ga tunda kin yi wannan magana so da zikin yi magana dama kun zo ne daga oshin kewata yare ne yaren oshin an yarbawa ne ya eh, ai so ke kike faɗa da bakin ki eh, yarbawa ne yaren oshin so a eh, wajen mu gaskiya ba wani abu mm, ba wani abu bane abin da kika yi bai wa da kabilar ku ba eh to amma waɗanda suke ganin amma ni ba daidai ba amma waɗanda suke ganin ba daidai bane ne su yi ai na riga na je na goge su ni dai ganin nake kawai ni ba komai ba ne a wajena ba ba kuma wajena ba wajen mu gaskiya ba wani abu bane To amma na ga mutane da wannan abin ya faru na ga mutane suna ta ɗauko shi suna ta postin so kuma kawai abin da zan ce a yi haƙuri irin haka ba za ta ƙara faruwa ba to akwai wani abu shi ma da an ta yaɗawa a wasu na cewa wai dama ai dole a sa miki alamar tambaya kina yawan yin tafiye-tafiye na ga har an ɗauko tikitin shiga jirgi da sunanki ana ta tura mutane cewa abin nan eh, wai me alakar karatunki da yawan tafiye-tafiye da ake ganin kina yi masha Allah ah, dama ina son a zo ga wannan wurin ni idan ka gana bar makaranta to gaskiya ba na da ko mun ba an ba da hutu ko kuma mun gama exam dama idan mun gama exam akai hutun sati biyu unless idan makaranta ta ce mu tsaya za a tura mu asibiti idan an ce mu tsaya za a tura mu asibiti to wannan babu inda za mu amma idan ba a tura mu ba akwai hutun sati biyu so shi nake using ina tafiye-tafiye na ko kayayyaki na da nake siye wanda nake sawa a shago na nakan so gaskiya in je in so abu na da kaina to sai na bari an ba da hutu ko kuma mun gama exam mun samu hutun da ke zuwa gaskiya amma bana barin makaranta muna lectures saboda ni bana ma son gaskiya ina missing lectures bana so kuma duk ma wanda ya sani gaskiya san bana son missing lectures gaba nake zama a class bana son wani abin da zai hana ni rashin ganewa a makaranta to babu dalilin da sai an ban makaranta ko kuma in ban makaranta while lectures na going on in tafiya bai taɓa yiwuwa gaskiya duk tafiyan da aka gana yi wannan an ba da hutu ne ko kuma mun gama exam shine kawai to akwai hotunan ki da ake gani da musamman fitattun 'yan masana'antar kaniwood kamar su Alnuhu, umar m sharif hadiza gabon su ma da an tada da su a wannan lokacin wasu masu ce dama ke ina na ce su menene wai alaka ki da su ne kina yin fim ne ko kwaya. eh to gaskiya wannan tafiya na yi da yake kamar yadda ka dai sani ni ina tiktok kuma ina instagram sosai mutane sun sani sosai to muna chat da su ta wayannan eh, page din wayannan instagram da sauransu wasu ma ban taba haduwa da su ba sai dai mu yi chat kawai a ina son ki ina son ka da sauransu so har na zo da na yi tafiyan ne muka haɗu da su da na yi tafiya ne muka haɗu da su ita anti hadiza da kuma sauransu amma bayan na bawai a kaduna da kano hmm. daga nan kuma muku sake haɗuwa ba sa. eh a lokacin da na je kano na je abin da ya sama dai muka haɗu da su tafiya yi kai na kano na je in yi sayayyan kaya zan yin kaya jakuna dai da nake saiwa kamar yadda na faɗa maka sannan da dogayen riguna wanda za a dinka min so ina zuwa ban ma taɓa zuwa kano ba gaskiya wannan shine farko karo na farko da na je to na je sai to da yake akwai wa'anda dai suka wuce da ni gaskiya wasu friends ina za su yi tafiya sai je sun wuce da ni da yake so abuja za su je ban taɓa zuwa wa'annan wuraren ba sai na ce su tafi da ni to muna zuwa sai guda ya ce to shi zai wuce kaduna to ina kaduna mun ka wuce kaduna tare ina kaduna ne muka yi magana da ita anti hadiza da ni da cewan gane a kaduna sai ta ce zan iya zuwa so sai muka na je wurinta shine dalilin wannan bidiyo din sannan kuma da na je kano da yake akwai ina da abokai wa'anda suke fim da sosai so na je muka haɗu da su dai muka gaisa aka yi zumunci shine kawai yanzu mana mataki ne kika dauka bayan ta sanarwa ta koraki da aka yi da kuma waɗannan kaci na shi da aka yi to babu abin da zan iya cewa kuma to abin da zan iya cewa dai ita makaranta ta rubuta cewa ina son bata mata makaranta da sauransu menene wannan ina bada da haƙuri a wannan gefen to bayan nan kuma ni ina roƙo da kuma neman alfarma da cewan wannan makarantar dai yanzu haka ba zan iya komawa ta ba wata makaranta zan samu in koma kuma dai kamar yadda aka sani zan ci gaba da kasuwanci na shine kawai abin da zan iya cewa mun gode kwarai sosai da shigowa wannan tattaunawa kusan mintuna sama da arba'in da fatan idan hali in mun ƙara gaita ke kuma za ki shigo kamar da kuka jiya a filin namu mun karba kwancin um, malama rahama sa'idu ɗaliban da aka yi ta kace na shi da ita a kwalejin koyar aikin jinya ta jihar kebbi da ke birnin kebbi wadda kuma na san duk labarin ya karaɗe kunnuwa makarantar suka sanar da korarta bisa zargin cewa bata ci jarabawa ba ko ta yi wasa da karatu zargin da ita kuma ta musanta cewa ta iyayen ta kamar yadda kuka ji a jawabanta mun gode